Yar shekaru 27 Saratu Noel Dede matashiya mai shirya fina-finai ce 'yar Nijar kuma mai fafatukar kare hakkin mata, mai shawar wake da salon magana Salam tun tana karama ta fara shawar fim bayan da ta karbi horo a fannin a shekarar 2019 ta shirya gajerun fina-finai guda uku. Na shirya fina-finai biyu na kagaggen labari mai gajerun zango da na uku da ke bayani kan tarihi za ku ganin shi nan gaba. Na ƙarshe ya jibanci wayar da kan jama'a kan musgunawa jinsi musamman mata. Ana magana ne kan batun musgunawa a bangaren mata da yara ma'anar ita ce cimma wani buri na kan wayar da kan al'umma dangance da cin zarafi na ɗiya mata da kuma yara da na tsara tare da wasu muhawarori da kuma nuna fim ɗina. mai sunan Previdu Silence. Sakon da nake son in gabatar shine maza su lura da illolin wannan cin zarafin a bangaren jinsi. ta wani bangare noel na gudanar da harkoki na kungiyoyi sosai ya kusan shekaru uku kenan daga shekara ta 2020 zuwa yau ina aiki cikin wata kungiyar matasa ta ma'aikata aejt a matsayin mai wayar da kan al'umma na samu horo kan aiki na cikin kungiya yadda da kaddara da taɓarɓarewar tarbiyya da kuma cin zarafi na yara a bangaren saduwa sannan da yadda ake kai kara da sauransu a nijar sama da kashi 30 cikin 100 na mata ne suka fuskanci lamarin musgunawa a shekarar 2021 a cewar ofishin ministan kyautata rayuwar ɗaya mata kamar yadda kamfanin lancin labarai a npa ya rawaito ayyuka ire-iren na saratu za su iya rage wannan adadi na musgunawa.